Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adamu tare da ku a cikin wannan fotarwar ta ita ce zango na farko a wannan rana ta Litinin da fatan an tashi lafiya. To abubuwan za mu gabatar muku da dala a cikin shirin namu sun kunshi labarin duniya da ɗumin su. Daga nan sai muryoyin masu sauraro sai a ji shirin nan na duniyar mu a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 da saba'in) za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafin mu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma ga labarin duniya da ɗumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Idan ta hana jirgin yakin Amurka kutsawa cikin sararin samaniyar ƙasar. gwamnatin kasar rasha za ta girke makaman nukiliyanta a kan iyakarta da kasar belarus a najeriya kuma karancin abinci na ƙara tsananta a arewa maso gabacin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran majiyar sojojin ruwa na ƙasar iran ta ba da sanarwar hana wani jirgin yakin amurka samfurin svap 3e e, kutsawa cikin sararin samaniyar ƙasar a tekun farisa kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto majiyar na cewa a daidai lokacin da jirgin ya shiga sararin samaniyar ƙasar ta ruwa sojojin suka aike saƙon gargaɗi ga jirgin na ta ja da baya labarin ya ƙara da cewa hakan ya auku ne a jiya lahadi da rana kuma jirgin bai ƙara kutsawa ba ya juya ya yi gabansa ta cikin ruwayen ƙasa da ƙasa jirgin yakin samfurin suep-3a yana daga cikin jirage masu kayakin aikin leƙen asiri don haka ne sojojin ƙasar suka tabbatar da cewa bai shiga sararin samaniyar ƙasar ba a shekarun da suka gabata ma dai jiragen yakin amurka na leƙen asiri wa'anda ake sarrafa su daga nesa da dama sun shigo ƙasar kuma sojojin jumhuriyar musulunci ta iran sun kakkaɓo wasu daga cikinsu. duk tare da korafe-korafen kasashen turai da kuma amurka a rasha za ta girke makamanta na nukiliya a cikin kasar belarus don kare kasashen biyu daga duk wani hari daga kungiyar tsaro ta nato tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto jakadar rasha a kasar belarus boris grislov yana farar haka jiya lahadi ya kuma kara da cewa kasar rasha ta ɗauki wannan matakin ne don kauda duk wata barazana ga tsaron kasar ta. kafin haka dai a ƙarshen watan maris da ya gabata ne shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya ba da sanarwar cewa gwamnatinsa za ta kai makamanta na nukiliya a cikin ƙasar belarus sannan ba a daɗe ba gwamnatin ƙasar belarus ta bayyana cewa ta amince da wannan buƙatar majalisar ɗinkin duniya ta koka kan yadda ta ce rikicin boko haram ya mayar da mata masu yawa marasa galihu musamman ta bangaren karancin abinci a yankin arewa maso gabashin tarayyar najeriya babban jami'in majalisar a najeriya kuma mai kula da ayyukan jin kai matthias comel shine ya bayyana haka inda ya ce rikicin ya fi kamari musamman ga marasa galihu da ƙananan yara ya bayyana haka ne a lokacin da ya ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na el miskin da ke birnin maiduguri a jihar borno na arewa maso gabashin tarayyar najeriya a cewarsa yanayin abinci ya yi tsanani ga iyalai da dama a sansanin saboda rashin kudaden gudanarwa da kuma ayyuka ya ce mutanen da ya gana da su a sansanin almiskin na daga cikin kimanin mutane miliyan hudu da digo hudu da za su buƙaci tallafin abinci na gaggawa nan gaba masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jaridar wall street journal ta ƙasar amurka ta nakalto cewa masar da syria na tattaunawa don maido da hulɗar diplomasiyya da kuma yin wata ganawa tsakanin shugabannin ƙasashen biyu wato wato bashar al-assad da kuma abdulfatah assisi nan gaba a cewar jaridar shugaba abdulfatah assisi na kasar masar da bashar al-assad na kasar syria suna iya ganawa a ƙarshen watan abrilu da muke ciki bayan kammala azumin watan ramadan tare da bayyana cewa har yanzu ba a tantance rana da kuma wurin da za a yi ganawar ba a ranar asabar ce dai minista harkokin wajen ƙasar syria faisal al ya isa birnin alkahira domin gudanar da ziyara aiki wannan ita ce ziyarar farko da minista harkokin wajen ƙasar syria ya kai ƙasar masar tun shekara ta 2011 minista harkokin wajen ƙasar masar sami shukri da almigdad sun yi wata ganawa sirri a tsakaninsu inda suka gudanar da shawarori tsakanin tawagogin kasashen biyu ministocin biyu dai sun amince da karfafa hanyoyin sadarwa tsakanin kasashen biyu ministan harkokin wajen kasar masar sami shukri ya ziyarci damascus a watan fabrairun da ya gabata wanda shugaban kasar abdul fatah assisi ya ba da umarnin yin ta'aziyya ga wa'anda girgizar ƙasa ta rusa gidajensu a ƙasar syria da kuma isar da saƙon tallafi da taimako a halin da ake ciki a lokacin wata majiya mai tushe ta shaida wa kamfanin dinancin labaran tas na ƙasar rasha kan cewa dukkanin tawagogin da ke halartar shawarwari sun isa wurin taro na matakai hudu na mataimakan ministocin harkokin wajen kasashen rasha turkiya syria da kuma iran wanda aka shirya gudanarwa a yau litinin a birnin moscow majiyar ta ce a yau litinin ne za a gudanar da shawarori kan shirye-shiryen taron ministocin harkokin waje na kasashen hudu kuma tuni dukkanin tagogin kasashen hudu sun isa birnin moscow tun da farko dai manzo na musamman na shugaban kasar rasha kan yankin gabas ta tsakiya da kuma afirka mataimakin ministan harkokin wajen kasar mikhail bogdanov ya bayyana fatansa na cewa yin shawarori a rasha zai kai ga cimma wata muhimmiyar manufa wanda ita ce daidaita dangantaka tsakanin siriya da kuma turkiya tun da farko dai ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahi yan ya bayyana a lokacin tattaunawarsa da ministan harkokin wajen kasar rasha sagar lavrov a birnin moscow kan cewa babban makasudin taron shine daidaita ra'ayoyin kasashen turkiya da kuma siriya masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan.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 abin da za su yi suna yi ne don kasarsu da al'ummar kasarsu domin su kau da duk wani bargurbi da zai zo ya kawo musu cikas a harkar ci su kenan menene abin da ya kamata kowa ya yi tunani da hankali ya kamata a sa a ga menene bakin zaren a shayo kan shi don nijar da mali uwa ɗaya uba ɗaya haka muka kasance kuma alkhairi zai ƙara haɗa mu insha Allah na bar ku lafiya ku tashi lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan iran ne muku magana alkasu alkasun baba liman har daga jihar agadas a jamhuriyar nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka sun tsokacin da nake son yi bisa gana wadda ministan harkokin wajen saudiya da za a yi cikin wannan wata mai albarka da shi da ministan harkokin wajen iran sai mu musu fata alheri kuma wannan karuwan musulmi ce murnan musulmi ce gaba daya muna jinjina musu ubangiji allah ya kara haɗa kan musulmi ya jawo hankalinsu bisa ga yahudawa na turu da turawan yamma dama kuma su ne ke zuga su kenan mun gode ma Allah kwarai da muka samu kanmu cikin wannan lokaci wanda maye mayan kasashe na musulmi suna alaka kuma suna fahimtar juna sai mu godiya kwarai muna musu fata alheri sai muku magana alkasun baba liman har daga jihar Agadez shugaban kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta afirka salamu alaikum salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na tahiran muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madatai da magaram ina so ku bani dama in tsokaci da ja hankali da yan kasuwa mu na nan jihar da magaram da ma duk inda ake sauraron wannan gidan radio dangance da wannan wata na ramadan ya kamata a ce yan kasuwa su rage guri akan kayayyakin masarufi da suke karawa kuɗi da zaran an ce ma watan ramadan ya kama dinda wata ne na rahama kuma wata ne na rahama kenan ya kamata duk wanda ya san zai iya akan abin da yake yi na alheri na da zai kawo sauki a cikin harkar rayuwar talakawa da musulmi kenan ya kamata a ɗan rage farashi domin talaka ya yi daɗin azumi cikin kwanciyar hankali ba tare da wani tada hankali ba kenan ya kamata 'yan kasuwa wanda nauyin abin ya ta a wuyansu da masu hannu da su kama su dan sassauta da fatan kiram ya kai kunan da suka dace na gode ku tashi lami magana isu ne maɗaɗe da maganar jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. sashen hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran mai magana rabi alhaji mamman wanda aka yi sani da suna raba mai aski shugaba na kungiyar masu sa radio jihar da magaram jamhuriyar nijar eh muna godiya dai da ci gaba da ake bamu domin tafa albarkacin baki mu a fuskan abubuwan da suke dan toye muna zuwa a kushi to a wannan karan zan yi magana ne ta dangance da rayuwar mu ta musulmi da muke cikin wata mai girma mai daraja na tunatarwa ba wai dan lahi kowa sani ba na bangaren harkar taimakake ne junan mu a cikin wannan watan mai girma mai daraja da ya kamata mu kula da haka nankin mu kula da junan mu a matsayin mu na musulmi a wannan watan na cewa dukkanin abin da muka aiwatar na alkhairi abu ne wanda zai kara lumkuwa a fusa kan fiye da yadda aka saba limka lada a da kuma a cikin shi wannan watan dai idan mu mance ba eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da mu cewa eh mu yi kokarin yin bude baki ko da mutum ɗaya ne tak a rayuwar mu muka haka ranke alhamdulillah akwai babban lada assalamu alaikum radio musulunci ta irani mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku na dama a cikin wannan shiri domin na tofa albarkacin baki na hakikanin gaskiya wannan dama ce a cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadan ina kira ga dukkan daukacin musulmai na sassa daban-daban na birni da karkara da mu roƙi allah subhanahu wa ta'ala da warware mana matsalolin da muke tare da su na tsadar rayuwa da rashin kuɗaɗe da rashin shugabanni na gari masu kishin ƙasa allah ya kawo mana su da abubuwa da da matsalolin tsaro da dai abubuwa daban-daban matsalolin da suke damun mu wannan dama ce da ya kamata mu yi amfani da ita wajen roƙon Allah madaukakin sarki ya warware mana dukkan matsalolin da suke damun mu Allah ya kawo mana sauƙin dukkan lamarin da ke damun mu a ƙasashen mu Allah sa kuma kiran mu ya kai ga kunnuwan da suka kamata Assalamu alaikum head Hausa suna na Rabu mai shayi garin Ungwatu ina kira ga shugabannin Afirka akan damar da ta samu kan hudda tsakanin Turai da Afirka da Amurka zuwa Asiya ya kamata su tsaya tsayin daka domin su san meye menene ciwon ne kasashen su suke bukata ba a zo a haɗa hudda ba yadda su turai za su kwashi ganima a bati su kwashi kashi ɗari su ba ku kashi goma bai kamata ku tsaya da hakan ba ya kamata ku gane cewa yanzu fa kan mage ya waye ku yi amfani da damar wajen cin moriyar hudda da suna na rabi'u mai shayi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala da iran wannan al'amari na faransa da amurka sai dai mu ce kawai a dabar al'amari a bar allah abin su kawai idan ka ga sun zo ga kasa suna cewa za su taimaka ma wannan kasai to ka tabbatar wannan kwasa arzikin kasar ne kawai suke yi ba wannan a ce kasashe na yamma a ce suna son kasashen mu na afirka kasashen da suka yi rena ma shi irin wanda suke gallaza musu ana ji ana gani yan kasa su san ha su san hawa ba su san sabka ba ba abin da aka yi da su yanzu in ka auni kasan mu jamhuriyar Nijar talakan Nijar zai nuna ciyashin kasar Nijar akwai akwai zinariya akwai azurfa ina san da su ga gas ga mai ga komi amma masu ciri ba suna ina kuma Allah ya sa duka mutane su gane ainihin kiran da muke don saboda talakawa ne don saboda kuma ya yancin shi kuma ya yanci yancin shi insha Allah muna fatan alkhairi kuna tare da Ibrahim Alhaji Umar wanda yake garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi To an gaida Hassan Barka da ya gabatar da wannan shiri yanzu kuma ga duniyar mu a yau. mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu a yau. Shirin da ke dubi a kan wasu daga gaske muhimman lamura da suke wakana a matsayi na ƙasa da ƙasa. A yau ma da idan Allah shirin namu zai dubi ne dangane da mahimman abubuwa da suke faruwa yankin gabas ta tsakiya da kuma irin canje-canje da ake samu ta fuskar siyasa. da kuma matsayin gwamnatoci a kan al'amura da dama da suka shafi alaƙoƙi a tsakanin ƙasashen yankin wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musanna hankali domin jin cikakken shirin cikin lokutan baya-bayan nan dai ana ci gaba da samun canje-canje ta fuskar siyasa a yankin gabas ta tsakiya da kuma matsayar gwamnatoci na yankin dangane da alakokin da ke tsakanin su inda a halin zaka ake samun ci gaba wajen kyautata alakoki tsakanin kasashe musamman ma waɗanda ba su ga maciji da juna irin ziyarori da aka rika samu na baya-bayan nan a tsakanin gwamnatoci waɗanda a lokutan baya ba su ɗasawa da juna na tabbatar da irin ci gaban da ake samu ta wannan fuska ta diplomasiya babban abin da ya fi daukar hankali dai a lokutan baya bayan nan shine kyautatuwar alaƙa tsakanin ƙasashen iran da saudiya sai kuma ƙasar turkiya da sauran ƙasashe da a lokutan baya ba su ɗasawa musamman ƙasar masar da kuma ƙasar ta saudiya da wasu daga cikin kasashen larabawa da suka hada da bahrain da kuma haɗaɗɗiyar dolar larabawa wanda a halin yanzu alaƙa a su tana ci gaba da ƙara kyautata kamar da kuma aka samu warware matsalolin da suka taso a 'yan lokutan baya a tsakanin gwamnatin qatar da wasu daga cikin kasashen yankin musamman ma saudiya da baharin da haɗaɗɗe daular larabawa da masar dukkan waɗannan suna daga cikin muhimman abubuwa da suke ɗaukar hankula daga nan kuma sai kyautattuwar alaƙa a tsakanin syria da haɗaɗɗe daular larabawa da kuma irin yadda ake samun ci gaba a alaƙa tsakanin saudiya da ƙasar syria a lokutan baya-bayan nan wanda za a iya fahimtar hakan kai tsaye daga irin bayanin da shugaba bashar al-assad ya yi a ziyarar da ya kai a birnin moscow na kasar rasha ranar goma sha hudu ga watan maris inda ya gana da shugaba putin da kuma manyan jami'an gwamnatin kasar rasha da shugaba bashar al-assad ya ke cewa a halin yanzu siyasar kasar saudiya dangane da syria ta canja baki ɗaya a halin yanzu saudiya ba ta mara baya ga ko ɗaya daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke aikan ta'addanci a syria sannan kuma tana ɗaukar matakai na kyautata alakata da gwamnatin ƙasar ta syria ba ga kuma shugaba bashar al ya ce gwamnatin syria har kullum kofar ta buɗe take domin kyautata alaƙa da kowane ɓangare ko da kuwa ɓangaren nan ya cutar da ita wasu daga cikin ƙasashe kamar irin su turkiya waɗanda suka taka babbar rawa wajen rugurguza ƙasar syria a halin yanzu haka su ma suna kokarin ganin cewa sun dawo sun kyautata alaka da kasar ta syria to amma shugaba bashar al-assad ya ginda ya sharaɗa musamman ma kan yunkurin da gwamnatin turkiyan take yi na shirya wata ganawa a tsakanin shugaba bashar al-assad da kuma shugaban turkiyan rajab tayyip erdogan inda shugaba bashar al-assad ya ce ba zai gana da tayyip erdogan ba har sai idan ya janye sojojinsa waɗanda suka mame wasu yankuna na arewacin ƙasar syria domin kowa ƙasar syria ba ƙasa ce da za a yi mulkin mallaka ba kuma ƙasa ce mai cikakken yanci matuƙar turkiya da girmama yancin ƙasar syria ba da kowa babu buƙatar gana ba a tsakanin shugabannin ƙasashen biyu gwamnatocin ƙasashen rasha da iran su ne dai suke ta kokarin ganin cewa sun shirya da kuma sulhuntawa a tsakanin gwamnatocin syria da turkiya inda kuwa a lokutan baya an shirya wata ganawa tsakanin bangarorin na rasha da iran da turkiya da kuma syria a birnin moscow wanda kuma har yanzu ana cikin wannan shiri nufin ganin cewa an farfado da dangantaka da alaka a tsakanin kasashen biyu da suke makwabtaka da juna kuma suke da tsohon tarihi. baya dai saudiya ta ginda wa ƙasar siriya wasu sharaɗa na daidaita alaƙa a tsakanin su babban sharaɗin shine siriya ta yanke duk wata alaƙa ta da gwamnatin ƙasar iran sannan kuma ta yanke alaƙa da ƙungiyar gwagwarmaya ta hezbollah da ke ƙasar labanan wanda kuma gwamnatin siriya a nan take ta yi watsi da waɗannan buƙatu bisa ra'akari da irin rawar da waɗannan ɓangarori guda biyu suka taka wajen murkushe ayyukan ta'addanci a cikin ƙasar ta siriya musamman ma dai gwamnatin kasar iran wadda ta yi amfani da hanyoyi na soja da kuma kwararru ta fuskokin tsaro domin taimaka ma gwamnatin kasar ta syria da suka aiki kafaɗa da kafada da bangaren rasha wajen dafawa wa kasar syria aka samu nasarar murkushe ayyukan ta'addanci masana da dama dai suna kallon lamarin ta fuskoki daban-daban amma da dama daga cikinsu dai sun yi imanin cewa wannan mataki na saudiya bayar rasa nasaba da irin sauye-sauyen da aka samu a yankin musamman ma ta fuskokin tsaro inda halin yanzu kasar iran ta zama ita ce kasa da take samun ci gaba cikin sauri a yankin ta bangarorin tsaro da kuma karfafa kungiyoyin gwagwarmaya da suke yaƙi da 'yan mulkin mallaka da kuma yahudawan sahiyuniya duk da cewa dai saudiya ba ta goyon bayan abubuwa da dama da iran take yi musamman ma na kalubalantar turawa a yankin gabas ta tsakiya da yahudawan isra'ila to amma kuma masana da dama sun yi imanin cewa ba ta da wata mafita illa haɗa karfi da karfe da iran ɗin domin gudanar da ayyuka na haɗin gwiwa a tsakanin su wanda hakan ya sa ba ma shiryawa da gwamnatin ƙasar siriya ba hatta ma da gwamnatin ƙasar ta iran gwamnatin saudiya ta dawo ta nemi shiri da ƙasar iran ɗin ba ga kuma masanan suna ganin cewa daukar wannan mataki na kokarin daidaita alaka a tsakanin gwamnatin saudiyan da iran din da ma syria ba zai rasa nasaba da irin sabanin da ke akwai a tsakanin gwamnatin saudiya da kuma amurka ba a halin yanzu musamman ma da yadda ake takun saka tsakanin gwamnatin joe biden ta jam'iyyar democrat da kuma gwamnatin saudiya wadda rima bin salman ke jagoranta ta a halin yanzu a aikace wanda kuma kowa ya san irin rawar da muhammad bin salman ya taka a lokacin yakin neman zaɓe a amurka inda ya mara baya 100 ga donald trump wanda yake mulki a wancan lokaci da nufin ganin an kada joe biden wanda shine dan takarar jam'iyyar democrat wanda kuma bayan gudanar da zaben joe biden dan takarar democrat ne ke mulki kuma ya kafa gwamnati a amurka wanda hakan ya kawo takon saka a tsakaninsu su musamman ma irin kalaman da joe biden din ya yi a lokacin yakin neman zaɓe cewa zai ɗauki ƙwararren matakai akan gwamnatin saudiya da kuma ladabtar da ita akan abubuwa da dama da yake cewa tana aikatawa babban abin da gwamnatin joe biden da ya tafi fakewa da shi wajen kalubalantar gwamnatin saudiya shine batun haƙƙin bil'adama da kuma kisan jamal khashoggi wanda ake zargin muhammad bin salman da hannu kai tsaye wajen aiwatarwa ba ga kuma masanan suna ganin cewa rashin tabbas wajen dogaro da amurka musamman ganin irin abubuwan da suka faru a baya-bayan nan na kasashen da amurka ta yi kutse a cikinsu ta mame komi daga bisani kuma ta janye tabbas da kansu musamman ma dai kasar afghanistan da amurka ta kwashe tsawon shekaru ashirin a cike da sunan yaƙi da taliban kuma kafa gwamnati wadda ta yi daidai da ra'ayinta na dimokuraɗiyya ma kuma a lokaci guda ta yi watsi da kasar ta afghanistan bayan cimma burinta da maslaharta wannan ya sanya kasashe irin su saudiya din da makamantansu da suka dogara da amurka guwar su ta yi sanyi akan wannan batu a mahangar wasu masana yayin da kuma wasu suke ganin cewa yadda sunan saudiya ya ɓace kuma kurarta ta yi kuka akan batun haƙƙin bil'adama musamman ma bayan kisan jamal kashoge da kuma yakin ƙasar yaman wanda saudiya ɗin take da hannu kai tsaye a cikinsa wajen kisan dubban fararen hula mata da ƙananan yara wanda hakan ya bata sunan saudiya matuka a idan duniya musamman ma ga kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama waɗanda suka taso ƙasar a gaba bisa wannan hujja kuma ƙasashen turai waɗanda za su yin amfani da hakan wajen kalubalantar saudiya a nan gaba a duk lokacin da take bin manufofinsu wannan ya sa saudiya ɗin ta fara yin tunani da kuma canza matsayarta da kuma neman sulhuntawa tsakaninta da waɗanda ba ta ɗasawa da su a yankin musamman irin ƙasar ta iran da kuma siriya to kuma dai ya lamarin yake irin wannan ci gaba da ake samu ta fuskar kyautatuwa alaka a tsakanin manyan kasashe na yankin musamman ita kanta kasar saudiya kuma kasashe irin su iran da kasashe masu tasiri a yankin da kuma su daga cikin manyan kasashe da suke da babban tasiri a yankin kamar kasashe irin su turkiya abu ne da yake nuna cewa an samu gagarumin canji a yankin gabas ta tsakiya wanda kuma zai babban tasiri ta fuskokin siyasa hamma da tattalin arziki da batutuwa na tsaro sauran lokacin da muke da shi riske ma'anar zamu ji hali zamu shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin amadadin kowa da kowa muke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. ya zama domin aji shiri na musamman na watan azumin ramadan mai alfarma wanda shine tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak ai sauraro lafiya Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa VOH Tehran muke cewa ku munnan kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1444 Hijiriya, wato shekara ta 2023 miladiya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki eh, da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama, ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma, wanda Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar muku da shi. Dakta Bismillah. Bismillah. sunan Allah mai rahama mai jin kai. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة waɗannan da suka kafirta daga ma'abuta littafi da mashirikai ba su gushe ba har sai da hujja mabayyaniya ta zo musu. Manzo daga Allah yana karanta littattafai masu tsarki. fiha kutubun qayyimah a akwai littattafai masu girma waɗannan ayoyi da muka saurara musamman aya ta farko har zuwa aya ta biyar a cikin wannan sura suratul bayyana magana take dangane da ahlul kitab wato ahlul kitab yahudawa da nasara da kuma mushrikun waɗanda suke mushrikai na daga cikin larabawa kafin musulunci wato kafin zuwan musulunci waɗannan gaba ɗayansu sun kasance ne suna raya cewa su ba za su taɓa barin addininsu ba sai dai idan akwai wani dalili wanda yake fitaccen dalili wanda yake gashi nan a fili suka ganshi. shine wannan bayyana din wannan shine abin da suke nema na dalili wannan bayyana din kamar yadda ainihin malaman tafsiri suka bayyana wannan bayyana din da suke neman ta wanda sai sun ga wannan bayyana din sannan za su iya barin addinin nasu shine rasulun min Allah yatlo alaihim kitaban su ga wani manzo an aiko wanda zai dinga karanta musu littafi wannan kuma littafin ya zama wani littafi ne mai tsarki wanda zai zo daga ubangijin talikai to wannan abin da suka nema wato yadda allah ta'ala yake buɗa rasulun minallahi ya tulo suhufan matahara ɗin nan to waɗannan suhuf ɗin ba wani abu ake nufi da shi ba sai wani abu na rubutacce kuma wanda yake takadda kamar misalin an ce suhuf jam'i ne na sahifa wanda yake takarda kenan to waɗannan su kasance a cikin wani yanayi waɗanda suke masu kima sai suka ce idan ba irin wannan bayyana ɗin ce ta zo musu ba to ba za su bar addininsu ba sun kasance za su ci gaba akan bin addininsu to wannan raya wanda suka yi kafin zuwan musulunci sun kasance akan irin wannan yanayi kafin bayyanan musulunci amma a lokacin da musulunci ya bayyana kuma ayoyi daga allah subhanahu ta'ala suka kasance sun sauko to waɗannan sun canja ɗin ko ba su canja ba kuma su ai ba su kasance sun bar addinin nasu ba sun dawo sun bi wannan bayyana ɗin da suka nema kaga ba su canja ba kenan saboda haka sai suka zama sun samu sabani a tsakanin su suka kowa wannan yayin nan wannan yayin nan shi yasa Allah ta'ala yake cewa wa ma tafarraqu wannan tafarruq din da suka yi suka bambanta suka samu ikhtilafi tsakanin su wa ma tafarraqa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'at alhumul bayyina wannan rarrabuwan da suka yi wannan yayi wannan wannan ya ci kaza to ba su samu wannan bayyana wato rarrabuwa din ba sai da bayan da wannan bayyana din wannan manzon da suka nema ya zo musu sannan suka samu saɓani a tsakaninsu wanda da kafin wannan lokacin kafin bayyana musulunci sun taru a guri guda shi sa suka hijira suka tafi madina suka je suka zauna suna tsinkayen wanda zai zo musu da wani dalili wannan shi ne annabin karshe wanda zai zo da bayyana din sai suka tafi shi kansa annabin da zai zo musu shi ne ma bayyana din da suke nema amma lokacin da ya bayyana ɗin. Shi ne Allah ta'ala yake cewa ba su samu sabani a tsakaninsu ba su ahlul kitabi kenan illa min ba'd ma ja'atuhumul bayyina sai bayan wannan bayyanan da suka nema ta zo musu sannan kuma suka shiga wani wadi to kenan ayoyin farko na wannan sura mai albarka tana magana ne dangane da ahlul kitabi da kuma mushrikai waɗanda su ɗinnan suna raya cewa lallai za su karɓi da'awa sabon addini idan ya zo musu wato wani annabi ya zo musu da dalili wanda yake bayyananan dalili wannan shine abin da suka yi wa kansu alkawari kafin zo musulunci kenan su ahalin kitabi din da kuma su mushrikai din wannan kenan kwatankwacin abin da Allah subhanahu ta'ala ya zo da shi kenan a cikin suratul bakara idan muka duba aya ta 89 shigen wannan Allah yake ba mu labari walan ma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum a lokacin da wato littafi ya zo musu daga ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake gasganta abin da ke tattare da su kaga kenan su a wancan lokacin kusan wannan ayan ta suratul bakara tana lokaci ne akan wannan bayani din da ya zo a cikin suratul bayyana, to amma me ya faru sai Allah yake cewa wa kanu min qablu yastaftihuna alal ladhina kafaru da kafin wannan lokacin sun kasance suna neman wato bayani daga waɗannan a wajen a mutanen da suka kafirta falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi lokacin da abin da suka sani din ya zo musu me ya faru kafaru bihi sai suka kafirce masa to kaga wannan ma abin da ya faru sun ce ba za su bar addinin ba sai bayyana ta zo to bayyana ta zo suka rabu da bayyana din to a nan Allah ta'ala a cikin suratul baqara nan aya ta 89 sai yake cewa Allah yake cewa fala anatullahi alal kafirin la'anan ubangiji ta tabbata ga waɗanda suka kafirce mutum ya nemi a kawo masa dalili fitaccen dalili a bayyane sai kuma ga dalilin bayan dalilin ya zo sai kuma ya kafirce to a kowane lokaci ubangiji ta'ala yana yin wani abu na tunatarwa da kuma fuskantar al'umma don su fahimci ahlul kitab yadda suke ba mutane ne masu cika alkawarin da suke ba ba mutane ne wanda suke neman gaskiya ta zo su bi ta ba tare da nan Allah ya hada su ne da su da ainihin ahlul kitabi da mushrikin gaba daya domin su ahalar kitabi sun kasance kamar yadda muka bada kafin bayyana musulunci suna jiran addinin nan suna jiran annabin karshe kuma lallai mushirikan larabawa su ma suna tare da ahalar kitabi akan wannan intizar din wannan jiran su ma mushirikan larabawa kan mu ɗauka wai a zaune suke ba su da cin kayan wani zai zo musu da sako su ma suna cikin wannan yanayi na intizar na wato kirdado da kuma tsammanin fitowar wani ko da wannan shawahidin wannan ayan ma ta tabbatar da haka to amma abin da suke gani sun sani ba wai ba su sani ba ne abin da suka gani manzo ya fito din ba wai wani abu ne sabo ba dama suna kirdadon zuwansa din amma yayin da wannan abun ya tabbata gayyaro masirahum sai suka gayyara suka canja wannan tafarki nasu saboda haka sai suka zama sun je sun shiga tare da makiyan wannan da'awa din su alil kitabi a littattafansu an yi ishara da siffofin manzon da zai zo sun san komai kamar yadda allah ta'ala yake ishara a wani guri ya arifunahu kama ya kama ya arifuna ahum sun san wannan siffofin annabin da zai bayyana sun sani kamar yadda suka san siffofin yayayansu akwai wanda zai ce bai san siffofin 'ya'yansa ba to waɗannan su ne bayanin da suka zo musamman a aya ta farko ina a wannan sura ta suratul bayyana waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun suka ke cewa wani tunaninsu shine abin da ayan take nunawa shine ahlul kitabi da su da mushrikai wato sun kasance ba za su bar addininsu ba hakikatan wato ba wai rayawa suke ba a'a ba za su taɓa barin addinin nasu ba har sai wata bayyana ta zo musu ba su taɓa kasancewa sun bar wannan ba har sai wani abu na bayyana ya zo musu to abin da su suke nunawa a nan shine waɗannan sun yi imani bayan wannan addinin ya zo ko kuma bayan wannan bayyana haɗin ta zo wannan tunani ne da waɗansu daga cikin masu iri cewa me ba za su bar addininsu ba har sai wata bayyana ta zo musu wato wani dalili fitacce ya zo musu to su waɗannan masu da suka ce a'a to ba su bari din ba sai da bayyana ta zo bayan ta zo to sun bar addinin nasu sun shigo wannan bayyana din to amma kaga waɗannan da suka yi wannan tafsirin malaman tafsirin suka kawo wannan to wannan ya saba da ayoyin da suka biyo bayan wannan aya din ubangiji subhanahu ta'ala ai ayan da ta biyo baya ba haka ya nuna mana ba domin ayan da ta biyo baya tana nuna cewa ne ba gaba ɗayan su ahalin kitabi da mushrikai din ai sun shigo wannan sabon addinin da ya zo da musulunci ya bayyana dalilai suka fito wadiha a fili sun dawo sun bi wannan addinin bane sai dai a ce abin da ake nuna shine imanin da waɗansu daga cikinsu suka yi wanda su kaɗan ne ba su da yawa wanda kuma wannan lallai ba shine abin da abin da ya zo a cikin bayanin ba. abin da yake a nan shine lalle irin wannan tafsirin ba zai zama shine abin da za a fasara cewa ba za su bar addinin su ba su mushrikai da ahlul kitabi har sai bayani ya zo bayyana ta zo musu dalili fitacce ya zo musu shine annabi ya zo daga Allah ta'ala sannan za su bari to kuma da aka yi hakan sun bari wanda yi wannan tafsirin kaga ba tafsiri ne wanda yake fitacce ba saboda ayan da ke gaba ta nuna cewa ba su yi imani din ba saboda haka kenan faharun razi shi kansa a cikin littafinsa na tafsiri sai yake cewa wannan aya ta farko ta cikin suratul bayyana da take yin wannan bayani lallai tana daga cikin mafi wahalan bayanai ko kuma tana daga cikin mafi wato kamar aya wacce take mai wahalar sha'anin fahimta in ji fakharun razi yake wannan bayani a cikin alkur'ani ya ce ya duba duk alkur'ani mai ga aya mafi wahalan fahimta mafi wahalan fitowa a yi bayanin ta yadda za a fahimce ta yadda ya kamata ba kamar wannan aya ta farko a cikin suratul bayyana ba me dalili faru-fahru oh, razi sai ya ce lita ha ma'al ayat taliya saboda ta ci karo da ayan da ta biyo bayanta saboda haka shi yake cewa domin a warware wannan cin karo din sai ya kawo waɗansu hanyoyi daban-daban wanda mafi girman hanyoyin da ya kawo shine cewa a yi wani tafsiri na uku ga wannan aya. yaya tafsirin na uku zai zo shine cewa a ce ubangiji ba zai kasance ya bar ahalul kitabi da mushrikai a kan kansu ba ya rabu da su ba wai fassarar da za a yi kenan allah ba zai bar ahalul kitabi da mushrikai a kan kansu ba har sai ya tabbatar ya kawo musu hujja wanda kuma wannan hujja din zai aiko ta zuwa gare su wannan ita ce bayyana da zai bayyana hanyoyi tare da bayanin da zai ya kawo musu wata hanya fitacciya ba ba zai bar su a halin yadda suke ba kenan to saboda haka ne dalilin da ya sa sai ya aiko musu da annabi wanda shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don ya shiryar da su a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madalla ma sauraro yanzu kuma ga shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da kan dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar ta fuskar siyasa ne ko zamantakewa tsaro tattalin arziki da dai sauransu a yau shirin namu zai mayar da hankali ne dangane da wasu rahotanni da hukumar farin kaya ta dss a najeriya ta fitar da ke cewa ta bankaɗo wani zagon ƙasa da ake yi da ke shirin hana gudanar da rantsar da zababben shugaban ƙasa wanda hukumar ta ce wasu ɓangarori na 'yan siyasa ne ke da hannu a cikin lamarin wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da ma wasu batutuwan gwalgwadai da lokaci ba mu hali da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin a cikin wannan mako ne dai hukumar tsaro ta farin kaya a najeriya wato dss ta ce ta shaida wasu jigajigai waɗanda suke ta kitsa wata makida don kafa gwamnati tarkon kwarya a najeriya hukumar ta ce magarkashiyar wadda wasu ke izawa ba kawai babu ce wadda ta saba wa doka da ka'ida na kifar da tsarin mulkin najeriya da kuma jefa kasar a cikin wani rikici wanda da kuma jefa kasar a cikin wani matsanancin rikici ta ce tunanin kafa gwamnatin roƙon kwarya a najeriya abu ne wanda ba za a taba amincewa da shi ba a tsarin demokuraɗiyya da kuma muradin zaman lafiya na al'ummar ƙasa a sakon da tallafa a shafin ta na twitter dauke da sa hannun jami'in yada labarai na hukumar dss ta ce tun bayan zabukan kasar wanda aka kammala a cikin kwanciyar hankali ake tare da raɗi na kafa gwamnatin riƙon ƙwarya sai da dss ba ta fito kai tsaye ta ce ga 'yan siyasa waɗanda take zargi da shirya wannan makarkashiya ba ta dai ce masu kitsa wannan makirci a jerin tarukan da suke yi suna nuna batutuwa da dama ciki har da yadda za su ɗauki nauyin zanga-zanga maras iyaka a manyan birane na najeriya ta yadda daga bisani za a ayyana dokar ta ɓaci wani abin kuma shine su samu umarnin kotu don hana rantsar da sabbin shugabanni waɗanda aka zaɓa da 'yan majalisa a matakin tarayya da kuma jihohi 'yan adawa a najeriya dai sun soke lamirin sakamakon zaben shugaban kasa wanda bai bola ahmad tinubu nasara a watan fabrairun shekara ta 2023 da muke ciki sun yi zargin cewa zaben yana cike da kurakurai kuma an tafka magudi baya ga amfani da tashashen hankula don yin tarniki ga masu zaɓe haka zalika manyan 'yan adawa waɗanda suka yi takara da bola ahmad tinubu kamar irin su atiku abubakar na jam'iyyar pdp da kuma peter obi na jam'iyyar labour duk sun shigar da ƙara a gaban kotun sauraron korafe-korafen zaɓe suna ƙalubalantar nasarar bola ahmad tinubu ita dai hukumar dss ta bayyana goyon bayan daga ƙudurin shugaba buhari mai barin gado wajen tabbatar da ganin cewa an miƙa mulki ba tare da wani tashin hankali a najeriya ba kuma ta ce za ta yi aiki tukuru don ganin an tabbatar da hakan ta kuma ce tana goyon bayan kwamitoci ya miƙa mulki waɗanda shugaban ƙasa ya kafa da kuma waɗanda aka kafa a jihohi hukumar ta ƙara da cewa za a yi aiki da sauran hukumomi na tsaro don ganin cewa an yi bikin miƙa mulki a ranar 29 ga watan mayan shekara ta 2023 hukumar dss ta kuma gargaɗi waɗanda ta kira masu shirin daƙil demokuraɗiyya a najeriya da su janye ƙudurin nasu sannan kuma ta buƙaci hukumomi a ɓangaren shari'a da kafofin labarai da kuma ƙungiyoyin fararen hula da su yi taka tsantsan don kada a yi amfani da su wajen tar da fitina da ruguza zaman lafiya a ƙasar a ranar talata ma sai da gwamnatin najeriya ɗin ta tabbatarwa 'yan ƙasar cewa duk kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasa da wasu jam'iyyun adawa suke yi a kotu ba za a fasa mika mulki a hannun zababben shugaban kasa bola ahmad tinubu shugaban kwamitin kuma sakataren kwamitin tarayya bas gida mustapha ya ce sun shirya tsab don mika mulki a ranar 29 ga watan mayu a cikin tsanaki ba tare da wata matsala ba to sai kuma wani batun wanda shi mana da alaka da batun zaben da kuma siyasa a najeriya shine batun cewa hukumar zaɓe ta najeriya ɗin inec ta bayyana cewa za ta gudanar da dukkanin zaɓuka waɗanda su kammala ba a ranar goma sha biyar ga watan afrilu zaɓukan da ya san haɗa da wasu gwamnoni 'yan majalisar tarayya da na majalisar jihohi a wasu jihohin kwamishinan wayar da kan jama'a kuma babban jami'i na yaɗa labarai na hukumar inec shine bayan hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce hukumar ta sanar da hakan ne bayan da ta cima amincewa da yin zaɓuka a wannan ranar kuma ta tattauna wuraren da za a yi zaɓukan a faɗin najeriya ko waɗanda aka jingine ko kuma a wuraren da zaɓukan ba su kammala ba sanarwar dai ta zo ne mako ɗaya bayan an bayyana cewa zaɓukan gwamnoni na jihohin kebbi da adamawa duk ba su kammala ba wannan ne dai ya sanya hukumar ta inec ta bayyana sakamakon zaben jihohi 26 maimakon 28 waɗanda aka yi zaɓe a cikinsu a ranar 18 ga watan maris za a yi zaɓen gwamna a jihar adamawa da kibi sai kuma zaɓukan sanatoci a shiyoyi biyar da majalisar wakilai ta ƙasa 31 mambobin majalisar dokoki na jihohi guda 58 muna kira ga jam'iyyu da 'yan takara da ma duk masu hannu da shuni a al'amura da suka shafi zaɓe da su lura da ranar da aka ware domin gudanar da zaɓukan inec ta ce za a yi amfani da injin-injin na rumfanin zaɓe na cibiyar tattara sakamakon zaɓe waɗanda ta riga ta tantance hakanan kuma su ma masu sanya ido waɗanda aka riga aka tantance su ba za a ƙara tantance su ba su da 'yan jarida hakanan kuma hukumar zaben ta najeriya ta yi kira ga jam'iyyu da 'yan takara ɗin da magoya bayan su cewa su ɗauki zaben a matsayin takara kawai ba yaƙi ba su guji furta kalamai waɗanda za su tunzura abokan adawa tara mutane ba bisa ka'ida ba idan su yi waɗannan abubuwa to za a gudanar da zaɓukan cikin kwanciyar hankali kamar yadda hukumar inec ɗin ta riga ta tsara. to sai kuma wani batun hunda shi mana da alaka da batun zaben ne shine irin batakalar da ta kunno kai a cikin jam'iyyar pdp babbar jam'iyyar mai adawa ta najeriya inda mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa wato umar iliya magun ya zama makadashin shugaban jam'iyyar bayan saukar wucin gadi da shugaban jam'iyyar wato mr ayu ya yi sakamakon umarnin babbar kotun jihar benue jam'iyyar pdp da bayan zartar da umarnin babbar kotun jihar benue daga alkali kafauce kan dakatar da shugaban jam'iyyar ayu har sai an kammala sauraron kar da wani dan jam'iyyar mai suna wata ya shigar ta nada mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa wato umar damagun da ya jagorancin jam'iyyar har zuwa mataki na gaba ganin wannan matsaya jam'iyyar pdp ta mika gwamna otan ga kwamitin ladabtarwa domin rawar da ya taka ta kyan marawa dan takarar jam'iyyar pdp a zaɓukan shugaban ƙasa atiku abubakar baya inda ya zaɓi peter obi na jam'iyyar labour domin ya mara masa baya da kuma sama masa ƙuri'a kakakin ayu ya bayyana cewa jam'iyyar ta yi watsi da dakatarwar da mazaɓa ta yi masa domin kowa ba ta da hurumin yin hakan amma yanzu ayu ya ku ne domin bin umarnin shari'a masana kan harkokin siyasa da dama a najeriya da sun yi imanin cewa matsalar tukunno kai a cikin jam'iyyar pdp tun lokacin yakin neman zaɓe da yadda wasu gwamnoni suka raba kan jam'iyyar wannan wata babbar matsala ce wadda ta zama karfin kafa gare ta da kuma rashin yin nasarar ta a wasu matakai na zaɓukan da aka gudanar a wannan shekara amma dai babban abin jira a gani shine kowane irin matakai manyan jigajigan jam'iyyar ta pdp za su iya ɗauka domin ɗinke barakarta shin wannan zai iya haɗawa da kora wasu da ake zargin suna wa jam'iyyar zagon ƙasa domin rusa ta ne koko hakan zai kasance ta hanyar haɗa kai ne a tsakanin waɗanda ba su ga maciji da juna domin samun maslaha ta jam'iyyar a siyasance. masu wari lokacin da muke da suke mu dole nan zamu ji alazamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da haka muka zo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin dukkanin abubuwan da aka saurara sai da kafin mu karkarin yi ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan mai duka ya kai mu muni lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh